Tare da sallama a gare ku da fatan duk kunanan lahiya da wannan maraicen Alhamis goma sha biyar ga watan Oktoba. Shirin yau da gobe ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida da kuma ta intanet. A dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Kamar dai yadda kuka sani, kowace ranar Alhamis shirin yau da gobe na mayar da hankali ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. Kuma kamar yadda muka yi a makon da ya gabata, yau ma shirin yau da gobe zai ci gaba da faɗakarwa akan cutar sankarar mama ko cutar daji. Ganin cewa a likitance an ware watan Oktoba a zaman watan faɗakarwa da jan hankali akan cutar sankarar mama. Haka ne Jamila, kuma kin ga da yake a nan Amurka an ba wannan batu muhimmanci, hatta ma hadar White House ta shugaban ƙasa ta ɗau haramin launin ruwan hoda wato da ake ta pink kala. Mm. Idan kin lura za ki ga idan dare ya yi an kunna wata wuta mai launin ruwan hoda, wanda shine launin da ake yin amfani da shi a irin wannan lokaci na faɗakarwa akan cutar sankarar mama. hatta su ma 'yan wasan kwallon kafa kamar football da ake mm. ko da yake ba wasan kwallon kafa ba ne mm. amma su zara suke su ruga amma suna kira abin su football mm. in kin lura su ma suna faɗakarwa akan wannan cuta za ki ga suna sanye da ko safa mai wannan launi na ruwan hoda ko kuma suna ɗaure da wani ɗan kambu a hannunsu mai launin ruwan hoda duk dai don su ja hankulan mutane a kai. Yawa to mu a nan ƙoƙarin da muke na cigaba da faɗakarwa akan wannan muguwar cuta ta sankaran mama mun gayyato biyu daga cikin ɗaliban jami'ar Bayero ta Kano da suka ƙudiri aniyar shirya wani gangamin faɗakarwa da jan hankali akan cutar a garin Kano. Waɗannan ɗalibai guda biyu su ne Aisha Umar Tufa da Anas Muhammad za mu tattauna da su kai tsaye akan shirye-shiryen gangamin na faɗakarwa akan cutar sankarar mama amma kahin nan sai mun ji ta bakin wani likitan ƙasar Nijar da ma wasu mata biyu akan wannan cuta. Ciwo ne wanda ke kama ƙwayoyin halitta. Shi ne a turanci abin da kansar disan. Wallahi ina jin ta dai ana haɗi. Amma mace dai in ta kai mace ya kamata kowane lokaci ta rika tana da ɗin ina. Idan Idan kuma da sauran lokaci za mu buɗe layin waya kuma ku kira mu kai tsaye mu tattauna kai tsaye tare da Aisha Umar Tofa da Anas Muhammad. wakilin murya amurka mai kula da batutuwan da suka shahi kiwon lahiya a nijar sha'ibu mani ya jiyo mana ta bakin wasu mata biyu akan cutar sankarar mama za ku ji abin da suka sani game da wannan cuta amma ya fara ne da tattaunawa da dr ilyasu idi mai nasara wanda ya cikakken bayani akan cutar sankarar mama kansar du ko abin da ake ce ma ciwon daji na nono ko sankara ga waɗanda ke jin hausa kama ciwo ne wanda ke kama ƙwayoyin halitta ƙwayoyin halitta kamar wanda abinda ake ce ma selul in ya kama su akwai wani abu akwai wata na'ura cikin jiki wadda ke haɗin adadin aihuwarsu adadin kwanakinsu adadin lokacin da ya kamata su yi to in wannan ciwon ya shiga to wannan ƙwaƙwalwa tana saki sai ya zamanto su waɗannan ƙwayoyin halitta sai suna ta washe ba ana ta su da yawa kama adadinsu ya kamata kama in ka ɗauki horhoro a ce bai kama su huce ba dubu goma cikin kowane ɗigon mililitar guda to in wannan ciwon shigo sai ka iske cikin adadin kamar dubu mem ɗari cikin mililitar guda to wannan shine ake ce ma ciwon sankara ciwon kansa in ya kama to lalle yana da abinda ake ce ma hayi ɗaya ɗaya ɗaya biyu uku har zuwa hudu e, eh, abin da ke sa shi kakin mu shiga cikin matsalar da yake sa abin da ke sa shi abubuwa da yawa ne babu abu takameme wanda zai ce maka ga abin da an mahwarin kama ciwon kansa ko ciwon daji na nono amma abin da an ka gano cikin kama bincike wanda an kai kamar in mace ba ta taɓa aihuwa ba ana iya samun wannan matsala kamar in mace na shaye-shayen magunguna iri-iri waɗanda ake shahawa ga jiki ko ku waɗanda ake son jiki ya yi kyawu har ya kai ana sa su ko'ina waɗanga da ka gaya matanmu duk suna sawa hwata ke bakan mace ce ki nemi komawa hwara in an ka ce a sha wannan wurin yana iya kawo wannan matsala ko ko mace wadda ke shaye-shaye ko ku wadda a tare da mai shaye-shaye shaye-shayen taba har taba ma tana cikin abubuwa waɗanda ke iya kawo wannan ciwo na kansa na hudu akwai ciye-ciye wanda ake yi barkace-barkace iri-iri yau in ka diba akwai abin da ake ce ma ogm waɗannan abun ba a san da ina suke hitowa ba a san da mine ne ake sarrafa su ba su kansu da an kai wannan bincike an gano suna sa kansa na shidda akwai abun da bature ke ce ma kamar kingin abubuwa kamar yanzu in ka ɗoka an yi fenturen gida fentur nan bai saki ba mutum ya zo shiga ciki ko in ka ɗoka mutum abin da ake ce ma kamar cikin gidansu wani ya yi shi ma ya yi mai wai ba abu ne takamaimai dan uwa ta yi ciwon kansa nono a ce ɗaya ta yi mai amma an gano akwai waɗanda can cikin gidansu ma akwai wannan jen abin da ake ce ma halitta wadda in akwai daga gidan nan in bai aniya ba in uwa ta yi ta kan yi wa ɗaya ta yi kenan kaga a takaice abubuwa waɗanda ke iya haddasa ciwon wannan daji na nono mm. dokta za a ce wannan cuta ta sankarar ma akwai ta da illa ana zancen illa illa ta yawa gare ta balle yau in ka diba wannan ciwon shina cikin kama ciwon sankara guda guda wanda ke halaka mata tun da shi in ya kama nan da nan ne yake kariya da mace in yau an ka ce an yi declaration shi an ka ce yau an gano mace tana da ciwon sankara na nono in ba ta da hali wanda za a yi mata magani to Allah ɗaya ke sa ta wata wata shida a kasar duk waɗanda sun ka zo muna yawan consultation nan wurin an ka je an ka yi radio an ka hidda nono to Allah ɗaya ke sa a samu da ta yi shekara guda cikin su duk ta ya suke yi saboda menene ko da ake zawa deja ya kai inda ba a so ne surtout abu ne ciwo ne wanda yana kusan zuciya yana kusan suhi da ya shiga sai shiga cikin suhi ka san abin da ya shiga cikin suhi kenan babu lanwashi ya shiga duka cikin abin da ake ce ma organ noble organ na kusa abubuwa halittoci na kusa da ya shiga dai ya dargargaza su kenan don haka ne ake cewa duk mace in ta tashi da sahi budurwa ce tsohuwa ce wata iri ce ta kama hannunta biyu ta azabe sanannanta ta yi tsaye gaban madibi cikin ɗakin ta ta darza duk sahi duk sahi ya kamata ya kanda ta ji wani ɗan kululu ta rugo da gudu a ɗebe shi wani bi daga ɗan kululu nan ne da ba a ɗebewa in kansa ne shi kenan ko da take zawa in ya dan da ya fara ciwo an ka zo banna ta samu banna a kenan doktor shine mataki daga kai wannan yawa to dan haka nan ne ake cewa riga kin shi duk da ta da sahi tana ban nono ba ta ban nono tana tana da armi ba ta da armi ta taba ta laguda nan nan ta ji in babu wani abu da ta je wani abu ciki ta rugo da gudu ta zo likita dan adiba in wannan ciwon ne tun da kin yin wura a ɗebe dan in an ka ɗebe ana warkewa kai har aka inda ake ɗebe nono to akwai yau matsala wadda muke samu mace an zo an ce mata wanga abu ya kamata a cire nono guda sai ta ci ita ba ta yarda ba to in ta dawo abun ya kai inda ko an ɗebe wannan nuna to wallahi dai sai dai Allah eh na san abin abin da ake ce ma sankaran mamma shine a, a turanci abin ga cancer du sein eh cancer du sein abin da ke kawo shi yawancin mata suna da kaman wani dan nodul nodul kaman wani dan gude ne hakan ga kurji dan karami cikin nono cikin mamadin me ba su iya sani da shike ba aikin suna ba da shike ga sunan su ba likitoci suke ba kawai mu da an likitoci mu kadai muka iya sani abinda da kurshin nan da ke cikin nan mata shina kashe mata to yana kacewa in bai in bai samu magani ba in dai ba dauki mataki da wuri da cinjin wuri a yana kai ga yana kai ga mutuwa a wurin mata tunda ciwo ne da bai da magani ina kya bai da magani in dai abin ya jima cikin jikin mutum ba samu matakin da an dauko bikin wuri ba hal da ya ya baje abin ga mama din mama ya kaba ya rube kamar yadda doya in sankar ya shiga cikin doya yadda yake yi ciki doya shi nan jikin shi mai kyau amma ciki in an an dauko yuka an yanke sai ka gani duka ya lalace duka ya yi baki har da wani ruwa ruwa cap shi nan yana ta zuba a na mace ko kin san me ake ce ma cutar mama wallahi ina jin ta dai ana haɗi amma mace dai in ta kai mace ya kamata kowane lokaci ta rika taya tana depistage ɗin nan fiske banza ne ake yin shi an ce ai kuma tana kashiya a tana kashiya kwarai da gaske fiske ta kashe ka da yawa sai dai Allah ya kare idan sani Survive, survive, live strong. this thing together. I never let you fight alone. Hold on. We've cried a million raindrops, yeah, inside a thunderstorm. It feels so helpless, like a child being born. The thought of it all, the look in your eyes, the way you stood and faced it, show strength inside. I'll keep on searching, searching for sure. Until we reach our goal, till we find a cure. And I'll keep on open, praying for you. Until we make it through. strong. strong. We're gonna fight this thing together. We're gonna win too long. Survive. sauraron mu kamar yadda muka yi ta bayani tun ma makon jiya wato wannan wata na oktoba a likitance wata ne na hudakarwa da kuma jan hankali akan cutar sankarar mama ko kuma ciwon daji dangane da haka ne wasu ɗaliban jama'a bara ta kano ina ga su hudu ko su biyar suka haɗa kai suka ƙudiri aniyar shirya wani wato tattaki ko kuma wani gangami na haɗakarwa daga cikinsu akwai aisha umar tufa da kuma anas muhammad waɗanda yanzu haka muna tare da su domin mu tattauna akan wannan batu salamu alaikum kuna jin mu hello salamu alaikum to ga dukkan alamu dai mun same su kuma kamar dai da aka sani tangar layi wato layin nasu ya tsinke yanzu haka muna ci gaba da kokarin samun su to ga dukan alamu ga halo wake magana halo yawwa to Aisha ga mana kin ji ni ina ta yan barbaru ina ta ga mun samo ku kuma layin ya tsinke mana ya da farko da ina eh. wuni Ina yini? Lahiya lau yaya shirye-shiryen wannan gangami naku da kuke shirin abin nan. Alhamdulillah muna nan muna ta yi. E, yauwa kamar yadda kika mana bayani a ranar Alhamis da ta gabata wato wani shiri ne wani gangami ne na hudakarwa da kuma jan hankali akan wannan cutar sankara ta mama wadda ta addabi mata da yawa a ko'ina ma zan ce a duniyan nan. Kamar ya zuwa yanzu me ake ciki ina aka kwana game da shirye-shiryen wannan gangami? Eto eh, to a yanzu dai duk wani shirye-shirye da zami mun yi shi tunda eh, mun san zami wannan tattaki yanzu abin da muke jira shine wa'anda muka da tambaya taimako na abubuwan da muke bukata su kira mu ce ga abin da za su iya bamu saboda halin yanzu ba za mu iya ci gaba da komai ba ba tare da mun ji daga gare su ba. Mm. ga dukkan alamu yanzu ma ana kai ma mun samo ka ko? eh an samu ne yawa to salamu alaikum ana sannu me zaka kara akan wannan bayani da Aisha ta yi mana game da shirye-shiryen da kuke na wannan gangamin wadakarwa akan wannan cuta ta sankaran mama eh bayanin da zan iya kara shine mun yanzu mun kai lokacin da dole za mu tsaya mu ji feedback ɗin wanda muka ba mu sponsors mu wato akwai kamfanonin da mun kai musu don su ɗau ɗauniyar abin da za a yi amma har yanzu muna jira mu ji daga gare su abin da ya sake nan kuma dama sha tara ga wata muke da niyyari amma saboda ba mu ji wata wani bayani daga gare su ba ya sa muka daga a cikin watan da ba mu sa rana daga sanda suka neme mu lokacin za a ci gaba da mm, amma waɗannan kamfanoni da kuka nemi tallahi daga gare su su suka ce za su tuntuɓe ku ko kuma ku ya kamata ku je ku tuntuɓe su ku ji inda aka kwana game da tallahin da za su ba ku eh daga sanda muka nemi tallafin sun ce za su tuntuɓe mu ba su tuntuɓe mu ba kuma mun ƙara tuntuɓa su sun ce suna sane za su neme mu su ji za mu ji halin da ake ciki mm. yawa kafin su neme ma muna bibiyar magana mu jiya ake ciki mm. to Allah ya sa yanzu haka suna sauraron wannan shiri kuma watakila za su tuna alkawarin da suka yi muku amin ya Allah yawa Jamila kamar za ki tambaya. Eh wani irin tallafi ne kuke bukata daga kamfanonin? Eh tallafin da muke bukata akwai tallafi na irin riga wadda za a sa da rubutu a jiki rubutun da zai nuna mutane cewa ga abin da muka fito mun fito ne yin tattaki game da cutar sankaran mama. Mm. Sannan akwai huluna wato fika wanda za a amfani da su a wurin. Sai flyers wanda za a raba wa mutane wato ya takarda wadda za ta sanar da mutane cewa kafin lokacin ga abin da za a rarraba wa mutane a makaranta za mu yi abu kaza za mu yi abu kaza lokaci kaza a wuri kaza sannan sai dan ruwan da za a sha idan an kira mutane dai ba za a bar su babu wani abu da za a ba su ba daga dukkan alamu na san kamar da yadda ake yin irin wannan kamar a nan amurka su ma kamfanonin da za su taimaka muku za su iya saka sunansu ne a jikin waɗannan kayan da za a bada kamar mm-hmm. yanzu a ce voa ko shirin yau da gobe ya tallafa muku da akwai tambarin voa da zai nuna a jikin su hular ko eh. ita rigar don haka eh, irin abin da kuke so ku bunƙasa kenan ba wai lalle ba a eh, ce ku kaɗai ne kuma zai tallata su kamfanonin kamar tallace a gare su saboda ɗaruruwan mutane za su haɗu idan da kamfanonin sun yawa eh. kamfani za su tallata kansu sannan kuma ga irin da irin gudunmuwar da suka bada game da abu kaza da za'a yi mm. wannan ya karasa sun tallata kansa idanun duniya da wanda suka zo mutane sun gaggani sun san su kuma sun san cewar suna tare da jama'a mm. ba wai kawai neman kuɗin suke yi ba yau aisha da anas ya zuwa yanzu babu wani tallahi babu wani taimakon da ya shiga hannunku game da wannan gangami da kuke son shiryawa wala har shiru babu wani bayani dai kuma wannan shine irin shi na farko da kuke son shiryawa a Kano eh shine na farko mhm. to yawa ganin cewa kuna jami'ar bayero kuma a jami'ar bayero na akwai sashen koyar da ilimin wato koyan aikin likita akwai kuma manyan ku kuma shugabanninku shin ah, malaman ku kai nake ni shin ko kun yi kokarin hmm. shigowa da su misali eh, eh, kamar sashen koyar da aikin likita yau wato san cewa za mu yi wannan tattaki kuma suna goyon bayan mu sun yi murna kwarai da gaske sannan a bangaren faculty na medicine mun yi magana da ɗaliban su sai suka ce idan abu ya zo mun tabbatar mun samu feedback daga um, sponsors ɗinmu za su iya kawo za su iya wa manyan su magana su shigo cikin harkar ba matsala ne ba saboda kan su zo su yi wa manyan su magana kuma a zo mu kanmu ba mu san halin da muke ciki ba kuma su tayar da su su ce mun ɗauko su haka kawai amma sun nuna mana babu wani matsala anytime muka shirya za su ba da haɗin kansu ɗari bisa ɗari. ina da tambaya a nan ɗaya daga cikin abubuwan na tuna ina makaranta mun yi irin waɗannan abubuwan amma ɗaya daga cikin abin da na ga cewa kamfanoni suna son su ji idan an neme su ko an tuntuɓe su game da yadda za su taimaka shine nauyin ba a kansu yake ba wajen yin su rigunan ko hulan ba sai sun je su nemo ba kawai za a je ne da takarda da tsarin taimakon da ake so za ka ga cewa abin da suke son su gani shine kuɗin nawa za su taimaka ko yaya ne dai su samu su taimaka in yaso wasu idan sun zo sun taimaka su ma duk za a hada ko za ku je ku nemo waɗanda za su su rigunan da hulan da ruwan da komai ba nauyin ba a kansu kamar da na fahimce su kamar su ma haka ne kamar kudaden suke so ko ah, Anas da Aisha ah, ba ah, haka bane ba to to to to mu abin da yake um, ne mu ba wai kuɗin muke so ba dalili shi ne akwai wanda zaka kai musu irin wannan abin za su tunanin cewa neman kuɗi ka zo yi da su kana dan ka ta wata manufa amma mu abin da mun kai musu ne ga abin da muke so su mu mun ba da lokacin mu da lafiyar mu zami kawai kayan aiki muke so a ba mu riguna eh gashi eh, saboda mun san cewar suna yi idan aka ba mu riguna gashi ga abin da muke so a rubuta a akai eh, a kawo mana mu je ko mu je ansa za mu raba mutane amma ba wai kuɗin muke so a bamu ba eh, to amma ba ma son a gefen da muka rubuta abubuwan da muke bukata mm. kowanne mun yi lissafi mun rubuta kuɗin sa to kin ga zaɓi ya rage nasu za su iya ɗaukar kaya su ba mu za su iya ɗaukar kuɗi su ba mu amma mu abin da muka nuna musu kowanne suka bayar ya yayi to tambaya nan ita ce a matsayina na a muryar amurka misali ina mm. amurka ta yaya zan ba ku. riguna da za ku saka ko hula akwai Kudin da zan yi DHL din shi ko FedEx da lokacin da zai dauka har ma Oktoba din ta wuce. eh to zan je aiko da kuɗin in so mu sai mu je mu yi amfani da kuɗin mu sai duk abubuwan da muke bukata. kenan dai jamila a nan kuma sai ku bibiya kamar ku bibiya ku ga cewa tabbacin abin da muka bukatan yin zami ko ba zami ba mm, kenan dai a nan akwai bukatar aisha umar tufa da anas akwai bukatar a sake lale a sake dole sai an dage tun da goma sha tara ga wata nan da kwana hudu idan allah ya kai mu kenan eh, akwai eh. ko ba kwa ganin hakan dole sai kun sake shiri a dama ai dole sai an yi shiftil yanzu dai dama ai cewa muka kawai tun da dai ga watan bai kare ba sai mu ɗauki wata rana a cikin watan sai mu saka akan a ranar za a yi kafin dai watan ya tsari in Allah ya so ya Yanzu ku a nan Kano kamar waɗanne kamfanoni ne suka ce za su ko kuma waɗanne kamfanoni eh, kuka tuntuɓa? Um, kinga mun kai kamfanin MTN, mun kai Etisalat, mun kai Airtel, mun kai kamfanin ruwa Sebon, mun kai Ministry of Health, mun kai indomi eh, ina ga kamfanin da muka sai ke na da gaskiya mm. eh. <laughs> to da fatan waɗannan kamfanoni da kika lissafa yanzu sun ji kuma kamar da suka alkawarin tuntuɓa ku za su tuntuɓe ku mm. eh. amma yanzu idan kamar yanzu idan kun gudanar da wannan tafiyar idan ranar a ce ma ranar karshen wata ya zo me kuke so ku ga cewa kun cimma idan ta wannan hanyar da za ku mm. gudanar da tafiyar menene burin ku game da wannan eh, eh, burin mu shine idan mun gayyaci mutane domin su zo mu wayar musu kai game da cutar sankaran mama in muka zo mu ga mutane cewa tabbacin sun fito musamman mata wanda akwai wayanda daga sanda suka ga cewar sun kamu da cutar sankaran mama gani suke to su fa karshen rayuwar su yazo ai mala'ika mutu yazo kawai cutar sankaran mama ba ta da magani amma in suka zo wayar musu da kai akan cewar ga yanda za a ka kare kanka daga kamuwa da cutar sankaran mama sannan kuma in kana da ita ko kina da ita ga yanda za a magance ta tana da magani dan babu cutar da Allah ya saukar da ita ba ta da magani mm. amma Anas ka san wannan cutar sankaran mama ba mata kawai take kamawa ba ka san har maza na fama da ita eh na san cewar har maza tana kamawa amma saboda victims sun fi yawa akan mata shine dalili mm. kafin a ga namiji ɗaya da cutar sankaran mama za a iya samun mata goma mm. sosai aisha me zaki kara a kai. Eh kamar da yadda faɗa zan ce mazan ma muna so su su fito saboda wasu matan in ba su samu sun fito ba mazan suka zo mazan za su je gida su sanar musu sai gashi gashi abin da ake ciki kuma in wannan har ya samu ɗaukaka nan gaba za mu fita daga cikin makaranta mu shiga cikin gari su ma a yi tunda duk karuwar al'umma ce mm. abin da muke so dai mu ga mun yi achieving kenan kuma ina ga kamar ba ma kamfanoni ba kin ga da a ce ko a cikin nan jami'ar bayero da a ce kowane ɗalibi naira biyar biyar ko naira uku uku naira goma goma duk dai wanda zai iya idan da daga kun hara da kama ku girka wata gidauniya daga nan cikin jami'a da malaman da kowa da kun tara kuɗaɗe da yawa eh to haka ma hanya ce mai kyau to amma kisan yanzu mu mun kusa gamawa na farko kenan na biyu kuma duk abin da inda ɗalibi ya ji an ce zai fito da kuɗi ko naira biyar ce shi kenan fa hankali ya tashi to shi ta gaskiya tun farko ba mu ma yi um, tunanin mu ce ɗalibai su ba da kuɗi ba. Mm. Eh, yawwa, yawwa to ga dukkan alamu lokaci da ya fara daga mana hannu amma kamar ɗaya-ɗaya za mu ba ku lokaci kamar wani kira kuke so kuwa masu saurari yanzu haka musamman game da wannan gangami na faɗakarwa da kuke son shiryawa? Anas ko Aisha ko kowanne ya fara bismillah. Eh to masu saurare dai abinda za mu iya cewa shine duk wanda yake jin mu kuma yana da hanyar da zai iya karfafa mana gwiwa ko yaya ne a shirye muke mu karba kuma mu saurare sa sannan kuma muna roƙon mutane in har wani abu ya tabbata ko ba daga cikin makaranta ba da muka fito za mu yi a fito don kowa kansa ya waye a san me wannan cuta da kuma yadda mutum zai kare kansa a kai saboda in har abu zai yiwu kuma babu mutane kin ga ai babu ba a cimma buri ba mm. to fitowar mutane ma shi ma yana da muhimmanci mm. to anas me zaka kara a kai. babu abin da zan kara domin aisha ta faɗi don abin da nake so in faɗa amma ni ina tambaya na a ku na matasa sannan kuma ga yanda kafafen sada zumunci yanzu suke amfani sosai wajen yada irin waɗannan um, abubuwan me kuke yi ya kuke amfani da su irin su facebook da twitter wajen faɗakar da wannan wannan sanar da jama'a yau eh. wannan abin da gangamin da kuke son shiryawa ai da farko kin ga idan ka ta fara sanar da jama'a za ka yi abu kaza to ya zama na a ce ka gama haɗa komai abin biyu ne ko ka sanar da su ko ka ce kana neman taimako to in muka ce mun sanar da su za wannan gangami kin ga kenan mun haɗa komai mun saka date ga shirin da za a abu tunda ba za ka ce mutum za ka yi abu amma kuma babu date babu amma ba kya ganin da an fara sanar da su da watakila an samu waɗanda za su taimaka haɗawa ma ake yi a sanarwar a ce ga yadda za a yi taimakon ko saboda kamar yadda aka yi mm. occupied movement din nan mm. to gaskiya wannan don wannan amma kullum muna kan intanet din nan muna ganin abubuwa za ki ga mutane da yawa sun fito suna son su abubuwa kamar irin wa'annan din za su ta ta sanarwa su ta neman taimakon amma babu babu wani taimakon abin nan da zaki da an ba aikin Aisha ai ban tare numfashin ki ba daɗin abin kenan kenan ku sai ku yi amfani da wannan sai ku sauya salo ku canza ku juya yadda nakun zai yi wuhiye da na waɗancan ɗin da ya gagara Eh, to haka yi. E, eh, to lokaci da ya fara daga mana hannu da fatan waɗanda suka saurari wannan shiri za su tuntuɓe ku domin su taimaka. Baki ɗaya da iyakacin shirin kenan sai gobar haka a madadin kowa da kowa sai an jima. Ah, Hello your future, goodbye for the stars, fell on the moon. Life ain't been crystal stairs, never silver spoon. But we'll keep on reaching, reaching up high. Till we can't reach no more, till we touch the sky. And we'll keep on open, praying for you until we make it through. strong. strong. We're gonna fight this thing together. We're gonna win before too long. Survive. Survive. Live strong. This program has come to you from the Voice of America, Washington.